min أولا da مفسدات القلب daga cikin abubuwan da ke bata zuciya guda biyar alhamsa ko mu kara wannan alhunta ya kuduwa wato shiga cikin jama'a shakuduwa da jama'a yana da illa shakuduwa da jama'a na kare mutum daga Allah shakuduwa cikin jama'a na sha makance zuciya daga Allah fa amma ma tu'athiruhu kasratul khulfa amma abubuwan da yawan kunta ke haifar da shi tu'athiruhu kasratul khulfa yawan hulɗa ke haifar da shi ko ba hulɗa ne da ake yawan shakuruwa ya za a samu hauhau ne wacce take da zai yana gaba wata sai wannan yawan cakuɗuwa da jama'a ke haifar da shi famfila ulkalbi min bayani an fafi bani adama zuciya takan cika daga tururin numfashin yan adam ah, idan kana numfashi tururi ne ke fita ko da baka gan shi ba sai muka zauna cikin jama'a in dai ba na Allah ba to tururin da ke fita a cikin zukatansu yana zanewa kamar abun da tururi ke wa gilas dukkan kana cikin mota ana zuba ruwa ana zuba ruwa za ga cikin tururin da ke ciki yana matsalewa ga har za ka daina gani eh? to haka zama da jama'a yake wannan turin zukatan mutanen nan waɗanda suke ga abin da halinsu yake take dafin da ke kula daga su ina tafiya yana tafiya cikin zuciyarka kana shaka kana shaka wato wannan tururin mutanen da ke da ya fi corona da kafin da kan lami kasa face mask amma shi ya sa ne saboda saboda corona amma musiban da ke cikin zukatan mutane wannan lafiyin masu sabon Allah ya fi wannan corona don zai dinga tafiya kullum yana shiga bakin ka yana wuce zuciya yana shiga ta hanci yana shiga zuciya ka da har kunne ma yana shiga zuciya ka kafin a jima zuciya ka zuciya ta za ta yi baki irin baya ganin hanya ya ka ce ga abin da zai ci abin da zai sha ya san yadi mai kyau ya san mota mai kyau ya san mace mai kyau amma bai san Allah bai san lahira ba bai san makoma nan da wata zama alheri ba don zuciyar ba ta gani yanzu sai ta tafi to ai kun ji la Allah kun gane ma ya kace dai mun kana ji haka ne amma ba ku aiki to abin hawan aiki ba mamaki abakar mu kasance haka halin da muka shiga ciki da irin yadda mutane suka juye yanzu ba mutane sun juye mu mu'uzan ne an samu intikafi intikafi za ka fa mutane na umarni da mummunan aiki eh, yana yana hana kyakkyawan aiki idan idan ɗan kwanan nan da ya dame ni nan ka su shi malamin su malamin su yana ba malamin su ne mai zai cire magana in cire wa a ciki shi malami ne aka fa ya ma rike shugaban majalisar malamai yana ce kiɗa sunna ne eh? an ce wanda ya sauka ina na hanyar zuwa to tun malamin shugaban malamai ke ta kiɗa suna ne eh, kiɗa na da riba na da fa'ida wajen guda goma shi eh? wajibi ne maku to kaɗe kaɗen nan wai malami ne ke abin nan ka zauna ya samu intikafi ya samu intikafi ya jiye kalma da kalma kan shi ne intikafi ya amur bil munkar wa yana anil ma'arufi. Hmm? ya zama intikafi da karta da karta to shi kenan dai ka dungule ka huta cewa zai amuru bil munkar wa yana anil ma'ruf kaga duk mai zuwa kasa ga ba zuwa makaranta sai ta fali ta fadan ku malamin addini yau yake cewa kiɗa har yana ɗauko hadisan duk da suka yi magana akan maganan ainihin kiɗa fassara malamai na warware ta don an ce misali eh, annabi farkon lokacin da aka tare shi ba su ce sai wannan wayo aka yi muku wannan bai aka bade ba maganar menene ma ne ayan har da mace tun da tana tsaya shi sharfi zai to ai matan sun sai kaza ko nan nan maganar kun nan fa ta yi magana eh za ka yi ayi akan haka ya ga ai amru bil munkar wa yanha anil ma'ruf to kafin wanda iri ya sha wannan dafi shakuɗuwa da ya masu jin kiɗan ne da ne dafin ya sha ya sha ya shiga tunda ne yana shiga cikin yan siyasa yana shiga cikin abun nan yana zaune cikin abun nan ka dubi inda isha dafin ya sha dafin ya sha dafin har zuciyarsa ba ta ganin munkari munkari ne ba ta ganin alheri alheri ne to ba dai yanar jin da tun farko na ku na, da malami ne ba tafiya haka tunda haka aka san shi duk inda aka je malam ake cewa na ce maka mutane abin da suka dauka ba muna mutum ne da ba a cikin garin ka dauki miya akai hankali guda suka bashi gwamnatin malam ba malami ne ba ko a matsayin su malami ne hmm? a bai fa'ida a yi kakwai dariya irin wannan bai sa komai iyakacin in kace haka in ba ta ba don na san ka ba kana son in faɗi sunan sai ɗauka ko kuma ka kai masa ka ce masa ga wanda a ƙarfi yake a kanka a haka ishe matsala ai na san ka ne kai na san ka tsakanin da kai ne na san ba ka ke ba amma in kuka samu haka ku yara wanda aka ba da shi faɗa mana sunan sai ce to za ka je ka kai masa eh wanda ai zai iya yiwa baka kulle ba ko ta wannan bangaren ba maganin ma kauye ne ba mushkilar ai ka san sai wanda hankalin ka kawo kai wani lokaci muna wani abu idan misalin mutum ya raina kasuwa galibi ne ko sautu bai kamata ka riga ka kulle kanka ne a wani wuri saboda kana ba kama yadda akwai wani malami ko akwai ne menene ba iya abin da ka so a gaba shine gaban ka wannan ke shine kuma sannan da a ce misalin kana koyarwa to lokaci za a zo maka da dole ka sani don za a yi maka tambaya to haka to haka yake mun ko nan nan a cikin neman muka zama muka tattauna da shi sosai ni ne ban shi ba zan iya ce abokina ba amma na san shi lokacin da bai san ni bai san na san shi ba to to gashi dai yanzu zai hulɗa gobe dai yanzu zai gashi ne karfin yadda ya taso a kan misali to wannan har kafin mu karanta karatun ma Allah ka mana misali rayayye kuma cikin kawari mun yi magana mutum ya hatsara daga intikafi idan mutum intikafi sama ta dawo kafa to ba zai dinga umarni da mummunan aiki zai hana abun alheri to kuma ga dalilin ana samun wannan intikafi daga shiga jama'a kuma yadda shiga jama'a nan su yana fitowa daga bakinsu yana fitowa to zai dinga shiga bakunan mutane da zai ɗinsu ƙarshen na haihar zuciya idan aka rufe zuciya za ka yi dishi dishi za ta daina gani mutum ba zai ga alheri ba to eh to wata rana zama a yi wannan har yana rike da majalisar malamai ta jihar kuma ɗaya daga cikin jihohin musulmai manyan jihar musulmai a najeriya inda da za ka faɗi jihohin musulunci a najeriya ba ka faɗi wannan ba ko kala ba wai da na ce ba ka faɗi kake ba tana mai da mutum hmm? zama jari ne hmm. misali eh, abin nan yi eh, kamar misali mai kallon fim a da ko da ke har yanzu mai kallon fim sai ce maka shi yana zuwa fim ya iya tare ya ga yadda ke kashe wuri ya ga yadda ke kaza wanda don kana kallon fim ba ka zama ka iya ka iya tare da suke ce maka in ma ka iya kare ke ko ka iya taekwondo don kallon fim ba ka iya taekwondo in ka shekara nawa kana kallon an don kwale hannu an daki blok ya a ka kwale hannun ka don Allah ka daka ka ga yadda za ku kwashe ka wace ido kakka ji komai kai ma zuciya ne ka gado yadda aka yi kwale hannu wannan ba ka iya sanin ya zai ƙarshen kwanta ba ka ba ko kwale hannun ba ka iya kwale hannun ba sai ka je an fara ma yadda ake kwale hannu dan in ba ka zai ka ba an kai haka kawai in doka ya kai ne ka dungu eh to a wancan ma'ana yanzu zana wai magana zai zama jarumi to ko kare ce kake kallo ba ka zama jarumi a kare ce ba ka zama jarumi a takwando a ce za ka gisa hatta rikon hannun sai an nuna maka yadda ake rikon hannu a lambar ta inda iska ba ta tafi ne za ka iya in yi horo ko ka yi haka wannan hannun ɗayan ka doka ba ka yi tarwakawa wanda yake ba mamaki shanu yake magana da su shanu sai su ɗauka a gani ya gama da mutane komai ya dawo komai ya dawo abin da Allah ya sauƙaƙe amma in ki ka sai kan sai ka tun wa'in lokacin shekaru ana sai sai kana kaza sai ya ka zama kaza don ka kallafin ba ka raba ka ba famtila ulkalbi ya cika zuciya min an anfafi bani adama ko hatta ya suda har an yi hatta ya suwadda har yi bakin zuciya wayo ji ba lahu tashattutan sai ya haifar masa da rarrabuwa rarrabuwan tunani wata farruƙan a kai da rabuwa ka ga wannan sakamakon wannan tashattufi da tafarruƙi shakuɗo da mutanen banza ne da ai ba alheri ne ba a ce tsari aka na cewar a dunkule duniya a wuri guda ɗaya kuma a ce a dunkule najeriya a wuri guda ɗaya sun yi na duniya sun yi na kafa-kafa a ego ‘ya'yan masu cin alade a ɗebo ‘ya'yan masu cin gwazarba a ɗebo ‘ya'yan masu cin rago bayan an yanka a ce a haɗa su a karantar da su sana'a shekara shida shafi sandan kuma malaman duka dama sun zo ne su rusa musulunci su shigar da wannan kafircin a ciki da misalai a haɗe sai ka wani nan ƴaƴan suka ga gida dama rushe suke gaba ɗaya kuma suna dawowa gida su za a ba mu kan su za a ba wa kuɗi su za a ba kayan kwalliya su za a ba dukkan samarin gari su za su koyi da su dukkan ƴan matan gari su za su koyi da su kasan san wannan da zai suke a ruwan sanyi ka ga malam an wargaza dukkan komai wannan eh? a zamani wanda ya ƙi da daga zagi shi kaga yin jibu ta shakkutan wa tafarruqan wa hamman wa gamman wa da'afan wannan zai haifar da rauni wa hamlan lima ya aje ajizu an hamlihi da ɗaukan abun da mutum ba zai iya ɗaukan shi ba min mu'unati qurana isu na biyan bukatar mugayen abokai to ɗauka koma daga can da aka ce famfina ulkalbi min dukhani alfafi bani adama hatta yuswadda wa yujibu lahu tashattatan kaga wannan tururin ya sa hatta yi baki ba ta gani zai koma wannan zai haifar da rarrabuwa tun da ba san inda alheri yake ba wa tafarruqan kaga wa hamman wa gamman wa da'afan wa hamlan sai mutum ya ɗauko lima ya aje su an hamle in kana da hankalin ka kana ɗaukar daidai kayan ka ko amma mu yanzu ko tunanin za ka mutum ya kasa ba wanda ba zai yi ba a ce ka karo daga abu kankani kana son ka gina shi kana son ka gina shi karshen ta gaba ɗaya sai ka je ka kandamo abun da bai ɗaukuwa don baka da kwakwalwa ne wuce ka ba ta gani dan da tana gani ba ka fara ɗauko wancan sai ka ɗauko ɗan ƙarami a ce misali ka ɗauko gora ka ka biyo mai tanka sha Allah mai iko ne bari in je in bi shi in bi shi inda ya leko in kwata masa shi kuma ya san kamarin shi cikin tanka na yana kallon ka koyi na yana kallon ba yana kallon ba amma kana bin sa da gora kana gina ya kullo Allah mai iko ne ke gaskiya ne Allah mai iko ne da yi kama hukaci eh? kaga hamlar lima ya ajizu an hamlihi ko min mu'unati qurana isoi na bukatun mugayen abokan kan ka riga ka shiga cikin su yanzu ba zama ko mata kace dai san kana zaune a gidan haya shi da ɗalibanka masu kuɗi ne eh, wannan ɗan kasuwa ne wancan ma'aikacin gwamnati ne wannan menene baka san inda yake aiki ba kai kuma kana da matarka a cikin za ku zauna eh, kai kuma halaka ka nemowa ko ta yau ne ya kaga za ku zauna a gwaran da za ta fito da abincin da ta fashe da kuka mu kenan babu na mu kenan babu kaza kai kana da kan kware wahala ka famo mafara da kyar ka je an yi nika ka famo kuka har da daddawa ka fi su kwanta su fito da abun da abincin su jagawo ita kuma idan ta na kai a kan gasi ɗin kabar gidan magana ya fito eh ban ji ba me ce ni ban ji abin da ce ba to to tunda to suka ba haka suke ba yanzu ba an taɓa jama ka sai kai ɗaliban kama ya sun fi ka iya zama da mata in ba gaya maka ba an gawa nan ka to su jan kusa ko ya yi mata ka to to kan karshen ta za je inda yawan da masu ba da yanzu sai ka ta yawo a garin nan sai ka ta yawo tun da su can ba ya tashi da safe ba abin da ke nema sai abin da zaki eh, sai abin da zai biya bukatar matansa ya daɗaɗa masa kai kuma ka je makaranta sannan kuma ka dawo ka tahuri na. sannan ka ba ya wula ka ce haram kan wannan ka ba ya wula ka yi wannan makaruhi ne ka wannan gamar kai wannan ne akwai shi ba ce da shi wannan akwai kaza ka dawo ba komai shi ko wancan haram taho halar taho kamu ya mu ya taho ya sayo ya sayo jifa jifa ya sayo menene ya sayo jirgin matarsa ya kuma ka dawo zuwa nan zuwa su hatta duniyan alaji sai ta waye da mutum Allah ce to duniyan ba kanta a yau dai kuka ba gidan zama ne ba musibar ta gane ko ina sannan eh, sallah ta zo an sayo kaza wannan an masa tsinki kaza ƴaƴanta an masa tsinki kaza an sai kayan abinci kaza kai kuma kafin a azaburi kaza kai malam mu an riga an shiga musu wannan hulɗa da jama'a za na hulɗa da wannan ba ƙarar musifa ke ba eh Allah zai sauƙaƙe yanzu da dai gashi dai mana nan na yake faɗi ko ya roƙe mana nan a'a ah, dole su ba ka yi masa hidima ko kuma ka fa ka yi wa hidima wanda ke tare da kai shi da kuma da wasu suka ɓata ka suka ɓata wa mata ta ga dole hidima su za su fi gaba da yi su ka an kansu dole ne za a yi masa hidiman ɗin kwarna so wa idan ida'ati masalihi ko da ɓata duk abin da zai gyara shi ran sansa ne kuma da tambaya yaya ya fito ku wal istigali anhum an bihim wal istigali anha kaga mutum sai ya bar masalihi ko ya shagaltu daga abin da zai gyara shi da ainihin bihim da wa'annan mutanen din wa bi umurihim da harkokinsu wa taqassu mai fikirihi tunaninsa zai rarraba fi audiyatin a ramuka daban-daban ko kuma an yi daban-daban audiyatin matsalibihim wa ila ya فماذا min منه لله والدار الآخرة me zai rage masa na Allah me zai rage daga gare shi na ayyukan Allah wadda al'akira ai da ga istifa wa inkari ba abin da zai rage masana addini a nan hada wannan kenan wa kan jalabal khulta ina ga mu tsaya ba za mu duba hakin layin ba mu duba ma'anan karatu amma a je ma a sake gwamza shi inda wata matsala mu sake tun da wannan abu tun labar da mai ha dole mu tsaya mu yi masa fani na hakika liya halika man halika ala bayyana wa ya haya man hayya ala bayyana